a Gaza inda Isra'ila ta nemi Rasha ta baiwa Yahudawa kariya bayan wani taron al'ummar yankin dagestan ya afka wani filin jirgin sama inda fasinjojin da aka ɗauko daga Tel Aviv ya sauka. bidiyon da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna wani taron fusatattun mutane suna zagaye jirgin suna neman 'yan isra'ila kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na buhari muhammad fage a wani saƙon telegram da ya aika gwamnan yankin dagestan sergei milikov ya yi tir da wannan lamari mutanen waɗanda yawancinsu musulmai ne sun kutsa kai filin jirgin ne suna waƙen ƙin yahudawa ɗauke da tutocin falasɗinawa a hannunsu kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa mutanen sun rika tare motoci a wajen filin jirgin saman suna duba takardun matafiya domin gano 'yan asalin isra'ila ma'aikatan lafiya ta yankin ta ce an jikkata mutum ashirin ciki har da jami'an 'yan sanda Ofishin Firaministan Isra'ila ya nemi Rasha ta ɗauki tsatsauran mataki domin kare Yahudawa da Isra'ilawa. Hukumar kula da filayen jirgin sama ta Rasha ta ce an shawo kan wannan lamari bayan da jami'anta suka isa wurin. Ta kuma ce za a rufe filin jirgin sama na Makacikala baki ɗaya har sai ranar shida ga watan Nuwamba. Babban malamin yankin Sheikh Ahmad Afandi ya nemi al'umma su kwantar da hankali. A to, ya ce game da abin da ya faru a yau hakika akwai kuskure ciki ba za a iya shawo kan wannan lamari ba ta wannan hanya mun fahimci irin raɗaɗi da rashin jin daɗi da ake ciki na wannan hali abin da ciwo za mu tattauna da mutanen da ya kamata domin shawo kan wannan lamari ta hanyar da ta dace ba ta wannan ba kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa ko a ranar asabar sai da wani taron mutane a birnin kasaviyot na yankin dagestan ɗin suka taru a kofar wani otal inda aka yi amannar akwai isra'ilawa a ciki daga baya 'yan sanda sun bai wa wasu daga cikinsu damar shiga cikin otal ɗin domin tabbatarwa da idanunsu babu abin da suke zargi a ciki An gaida Buhari Muhammad Fage da wannan rahoton. To idan muka je Najeriya hukumar bayar da agajin gaggawa a kasar nema ta ce ana ci gaba da gudanar da bincike da aikin ceto. don gano mutanen da wani jirgin ruwa ya kife da su a jihar Taraba. tini da aka yi jana'izar kusan mutum goma sha bakwai da suka mutu sanadin hadarin jirgin da ke dauke da sama da fasinjoji ɗari a kan hanyar su ta zuwa mayar neyo daga binari a yankin karamar hukumar karim lamido ga kalifa hudu kaji da karin bayani Yau Litinin ne dai aka shiga rana ta uku a aikin ceton da ake gudanarwa domin gano waɗanda suka nutse sakamakon kifiyar jirgin ruwa a Binnari da ke yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba. Wasu daga cikin mazauna yankin sun ce jirgin ruwan ya kife ne a lokacin da yake dauke da fasinjoji wanda mafi akasarinsu 'yan kasuwa ne da ke yankin karamar hukumar Ardokolo wani da ya shaida faruwar lamarin ya ce waɗanda haɗarin ya ritsa da su har da mata da ƙananan yara akwai mutane akwai kayayyaki wasu sun yi cefanen gari wasu sun sai kayayyaki na provision wasu ma sun sai sabbin mashuna ne a cikin jirgin da su koma eh, a halin da ake ciki jiya an samu gawa guda ɗaya yau an samu ki hudu to ɗazu kuma wurin ƙoƙarin lalube-lalube an samu gawa guda ɗaya wurin ƙoƙarin jawo shi fita sai sun lube koma ruwa kuma bai sake tashi ba kawo yanzu jirgin ya yi lodi mai yawa kwarai sannan bisa dai wadda ya san harkar jirgin akwai karancin kwarewan direba shi ma wani daga cikin masu aikin ceton ya ce tun gabanin jirgin ruwan ya tashi sai da suka yi ta jan hankalin matukinsa sakamakon yadda ya ɗebi mutane fiye da kima. Mutane nan sun yi wa akwai mutane a bangare guda suna kiran su manna gefe a rage mutane saboda igiyar ruwa ya yi karfi fiye da yadda ake tsammani. to shi sai biris bai rase ba kawai sai ya kama hanya ya tafi ya je ya sa kai zai wuce bai wuce ba jirgiya makale sannan injinsa sai ya mutu igiyar ruwa kawai sai ya buga kaga dalilin da ya sa su kuma sai suka ruta wannan wurin kai an nemi wasu ba a same su ba wasu kuma da yake kwanakin su na gaba sun samu sun tsira an tafi da su an yi aikin neman din to da yake an gaji to amma an watsa a wurin yanzu eh, mutum nawa kai ka iya tabbatar da ka gani cewa sun rasu eh, wanda ni na gani da idanuna jiya an samu mutum ɗaya yau an samu hudu Bashir Garga shine daraktan kula da ayyukan ceto da gudanarwa a hukumar bara da agajin gaggawa ta Najeriya wato NEMA ya ce kawo yanzu sun ceto kusan mutum sha hudu da ransu. Akalla wannan jirgi yana dauke da mutum ɗari da hudu. An iya ceto mutum goma sha hudu da rai inda kuma aka cire mutane goma sha bakwai akwai kimanin mutane saba'in da uku kenan wata hayar da ana nan ana dubawa me kuke tunani ya sabbaba wannan hadarin kwale-kwale. Mun ce waɗannan jiragen ruwa da ake hawa masu injina ba su da ingancin da za a cika mutane makil a ciki A lokuta da dama wasu na alakanta yawan haɗarin jirgin ruwan da ake samu a Najeriya da ɗaukar fasinjoji da kaya fiye da kima. A baya-bayan nan ma irin haka ta faru a jihohi da dama ciki har da Adamawa da Neja lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. wanda hakan baya rasa nasaba da yadda ake ci gaba da samun kiraye-kiraye na ɗaukar matakan kare afkuwar irin wannan lamari da har yanzu yake ci gaba da faruwa. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To sai a shafi shafinmu na bbc Hausa.com domin samun wasu ƙarin bayanai akan wannan labarin. To har wa yau da muna Najeriya inda matsalar karancin likitoci a ƙasar ta zimewa ƙasar karfan ƙafa wata matsala da ke haifar da koma baya ga ɓangaren lafiyar ƙasar. Ƙungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya ta ce zuwa yanzu kimanin likitoci dubu arba'in da uku ne cikin dubu saba'in da biyar da suka rajista da ita suka fice daga ƙasar yayin da dubu arba'in da biyu ne kawai suka rage da ke kula da lafiyar sama da mutum miliyan ɗari biyu. Jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin da wannan matsala ta fi shafa, inda kowane likita guda ke kula da lafiyar mutane dubu ashirin da ɗaya, maimakon dubu shida kawai bisa tsarin hukumar lafiya ta duniya. To ko yaya jihar ta samu kanta a cikin wannan hali? Tambayar kenan da Imam Sale. Yawa kwamishinan lafiya na jihar ta jagawa Muhammad Abdullahi Kainuwa ga kuma abin da ya shaida masa. Jihar mu ta samu kanta a cikin wannan matsala saboda muna da abin da ake kira wato rashin makarantu na koyon aikin lafiya na gaba da wato kamar jami'o'i sai kwanan nan ne muka samu jami'a wato federal university dutse wadda za a ce ta mu ce ko kuma da yaranmu za su samu damar zuwa kamar ya girman wannan matsala yake ta shafi rayuwar jama'a ta yadda babu isassun likitocin da za su kula da lafiyar mutanen da suke neman a nemi lafiyarsu a kullum za a ga 'yan likitocin da muke da su din aikin yana yi musu yawa za a ga mutum ɗari ya zo ya zauna yana jiran likita so kaga wannan yana jawowa cewa wato mutanen ba sa samun abin da suke so kuma likitocin da suke nan din aiki yana musu yawa wannan shine matsalar da ake da ita to kamar ya wannan matsala take a yankunan karkara inda ba ma karancin likitoci ba hatta su kansu asibitocin ana fama da karancin su daman asibitoci wanda suke karkara primary health care centers ne yawanci ba likitoci yake kaiwa ba ana kaiwa community health officers ne su suke rike wannan mai babban ilimi a wannan wuri shine midwives kuma babu asibiti a cikin asibitocin mu ƙanana wadda muke kula da su guda ɗari biyu da tamanin da ɗaya wadda ba mu da muduwaye wadda za ta kula da lafiyar mata masu juna ko ta karɓa haihuwa ko kuma a ce ba mu da nas ɗin da za ta kalli wato matsalar ƙananan yara in wannan matsala ta fi karɓin wannan level a tura shi zuwa babban asibitin da yake kusa. To kamar waɗanne matakai yanzu ko kuke ɗauka a matsayinku na gwamnati domin shawo kan wannan matsala? matakan da muke ɗauka shine duk yaro wanda yake karatun likita ɗan jihar jigawa idan ya wuce aji uku gwamnati tana ɗaukansa ta ɗora shi akan albashi na grade level 07 mataki na bakwai wadda wannan zai sa idan yaron nan ya samu saukin yin karatunsa yana gama karatunsa in ya zo yana housemanship za mu yi upgrading ɗinsa to abin da ake kira matakin albashi na likita na farko yara idan sun tafi dokar ƙasa bayan sun yi housemanship muna ci gaba da biyan albashinsu don mu nuna musu yan jihar jigawa ne suna dawowa daga NYC muna ɗora su kan matakin albashi na goma sha biyu wannan muna yawa likitoci muna yawa masu wanda suka je karatun harkar magani muna yawa wanda suka yi bsc a harkar jiya da ungozoma da sauran bangarori na lafiya wannan muna yi ne don wato likitocinmu su zo su zauna a wurinmu na biyu muna tura yara kasashen waje don muna ganin waɗannan ɗin wanda muke turawa a wato a manyan makarantu na Najeriya in mun biya haka kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu. Yanzu ɗalibai. A ranar 26 ga watan Yuli wannan shekarar watanni uku kenan sojojin suka yi juyin mulki a Nijar a fadar shugaban kasar da ke babban birnin mai da haka ne jami'in sojoji Abdurrahman Chani ya samu kansa a matsayin mai jan akalar kasar bayan hambare shugaban Nijar Muhammad Bazoum wanda yanzu haka ake ci gaba da tsare da shi tare da matarsa a gidansa da ke fadar shugaban kasa. ga wasu al'umma ƙasar Nijar dai wannan ya kasance mafarin samun ci gaban ƙasar yayin da wasu kuma ke ganin mafarin shigar su cikin hali na rashin tabbas. Juyin